Jama'a Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu, inda muke karanto muku littafi mai suna Sadauki. Ni ne mai karanto muku Saminu Suleiman, wanda ake kira da Saminu Algaita. Idan ba ku manta ba na tsaya ne inda nake ba ku labarin. Ya umarci aljani guzamu da ya tsaya a huta sannan a ci abinci. Hakan kuwa aka yi aljani guzamu ya sami wani guri ya tsaya a wani yalwataccen jeji wanda yake cike da ƙoramu sannan kuma da furanni da 'ya'yan itatuwa na marmari. Suka sauka suka yi ta tsinka suna ci har sai da suka cike cikinsu tab suka take cikinsu. Shi kuwa aljani guzamu komawa gefe ya tsaya yana kallon su. aljani guzamu ya yi wani tsakin takaici tare da faɗin gaskiya bil'adama mugun rago ne yanzu a ce ba a yi tafiyar sati biyu ba amma har kun gaji kun tsaya kuna neman ku huta to daga nan ne muka tsaya yanzu kuma insha Allahu za mu ci gaba aljani guzamu ya ci gaba da magana yana cewa ga kuma ɗan banzancin abinci tamkar wuta ta kama karmami sarkin yaƙi zafar ne ya dube shi tare da faɗin kai malam ka rufa mana baki ai kowa da irin halittar da allah ya masa kuma kowa da irin zubin halittarsa kai gashi duk da girman naka da kake tinƙaho da kuma irin dauriyar da kake da ita bil'adaman ne yake sarrafa ka a matsayin bawansa Guzam ya ja bakinsa ya tsuke ga dukkanin alama wannan magana ta ɓata masarai. rai. Ya ƙyale ya sa Hashimara suka ci gaba da harkokinsu ba tare da ya ƙara cewa uffan ba. Hashimara ne ya ci gaba da magana tare da faɗin, yanzu duk ba wannan ba. Tunda muka fito babu wanda ya ce ta ina za mu fara neman abin da muka fito nema. Su dukansu suka amsa da cewa aikowa haka ne fa, yanzu ta ina za mu fara. Sadauki Ashwaru ne ya tambayi Sadauki Zuliyan, Sadauki Zuliyan ya ce masa ni ina ganin yanzu mu fara ta kan hular sihiri. Shi kuwa Sadauki Garmish cewa ya yi a'a, ni ina ganin ya kamata mu fara ta kan kifin nan, domin wannan kifin ya fi kowane abu wahalar samu, kuma na tabbatar da cewa ya fi kowane abu nesa da kuma tsananin haɗari. Sarkin yaƙi Zafar ya ce a'a ni ina ganin duk wannan ta ina za mu fara da ta ina za mu gama bai taso ba. Ina ganin ya fi kyau mu tambayi abokin tafiyar mu guzamu. Sadauki Hashimar ya dubi Guzamu tare da faɗin ya kai Guzamu, shin ta ina za mu fara neman abubuwan da muka fito nema? Aljani Guzamu ya ce ni ina ganin ya kamata mu fara ta kan birnin Nurul Islam, birnin da za mu ɗauko gimbiya Sharsila 'yar gidan Sarki Nawaz, wadda za mu kai ta gurin Sarki. Ina ganin kamar nan ne ya fi mana kyau. Kasancewar yanzu duka-duka tafiyar wuni biyu ce ta rage mana mu kai ya zuwa garin. Amma sai dai idan muka je wannan gari, Ni ba ni da ikon shiga cikin wannan birni, domin kuwa da zarar na yi kuskure na shiga wannan birni to zan kone. Kasancewar mutanen garin mabiya addinin Islama ne, suna amfani da littafi mai suna alkur'ani wanda suke amfani da shi wajen kona mu. Sadauki Hashimar ya tambaye shi cewa wani irin littafi ne haka, yaya yake? Guzamu ya ce masu wani littafi ne da abin bautarsu ya saukar masu da shi, wanda shi ne suke amfani da shi kuma suka yi imani da shi. Littafin yana ɗauke da bayanai wanda suka faru tun daga zamanin annabawa har kawo yanzu, sannan kuma yana ɗauke da wasu sharuɗa da dokoki wanda mabiya addinin suke kiyayewa don gudun kar su saba masa. Kai in takaice maka bayani in ji guzamu. Wannan littafi yana ɗauke da labarin abin da zai faru har ya zuwa ƙarshen wannan duniya tamu da muke ciki. Abin da bai zo ba kenan fa, ina gaya maka wannan. Sarkin yaƙi Zafar ne ya ce ya kamata mu bar wannan firar haka. Mu kama kafin sarkin yaƙi Zafar ya ƙarasa maganarsa sai suka ji wani irin sauti mai matuƙar razanarwa mai ban tsoro. Juyawar da za su yi sai suka ga wani irin ƙaton maciji ne mai matuƙar girma ya tunkaro sarkin yaƙi Zafar. Ko kafin sarkin yaƙi Zafar ya yi wata wata wannan maciji ya kai masa wani irin sara. sarkin yaƙi zaffara bai aune ba sai jiya ya yi an yi sama da shi hashimar ne ya ɗage shi tamkar wani ɗan jariri bayan hashimar ya ɗauke sarkin yaƙi Zafar, saran da macijin ya kawo bai same shi ba ya zarce zuwa jikin wata bishiya nan take wannan bishiya ta tumɓuke ta faɗi tsartuwar dafin da macijin ya fitar kuwa da ta zarce ta sami bishiyar da take gaban wannan bishiya nan take ganyen wannan bishiya suka bushe suka ƙeƙashe tamkar wanda suka shekara ba su samu ruwa ba abin ya yi matukar ba su tsoro sosai abin ya razana su nan take wannan maciji ya sake juyowa inda ya ci gaba da kawo musu hari Hashimar ne ya ci gaba da kare harin da macijin yake kawowa da takobin da ke hannunsa, nan dai suka kaure da wani mugun matsanancin fada. Haka macijin nan ya ci gaba da feso musu da wani dafi mai matuƙar haɗari mai gubar gaske. duk ganyen bishiyar da wannan dafi ya taɓa nan take ganyen yake bushewa idan kuma har dafin ya dira ya zuwa ƙasa nan take ƙasar gurin take baƙiƙirin tamkar an hura wuta a gurin ganin wannan wankin hula yana shirin kai su dare ne hashimar ya yinkura ya fusgi wani mashi da ke hannun karmish inda tunkari macijin nan gaba da gaba ga dangada nan take hashimar ya yi nasarar tsira wannan maciji wannan mashi a tsakiyar idanunsa hakan ta sa macijin ya kara haukacewa a cikin wannan dokar daji shi kuwa hashimar ya ƙara azama a kan ganin sai ya ga bayan wannan maciji haka hashimar ya ci gaba da kaiwa wannan maciji sara shi kuwa wannan maciji yana ta famar buɗe bakinsa inda yake yunkurin sai ya haɗiye hashimar macijin cikin nasara ya wani irin juyi sai gashi ya kananaɗe hashimar inda yake ƙoƙarin sai ya karya ƙashin bayan hashimar ɗin shi kuwa gogon naku tunima har ya zare wata guntuwar wukarsa inda ya caka wannan maciji a cikin cikinsa tare da farɗe cikin wannan maciji nan take ba da ɓata lokaci ba sai gashi wannan maciji ya faɗi yana shure-shuren mutuwa hashimar ya buga masa wannan wuka tare da ƙara cika masa wukar inda ya tsarge shi gida biyu ga mamakin su sai suka ga gawar wasu mutane har mutum biyu a cikin cikin wannan maciji wanda macijin ya haɗiye su Dukannin waɗannan mutane jikinsu ya yi laushi tubus har saɓewa yake yi saboda tsabar tsananin zafin cikin wannan maciji. Ganin irin wannan bajinta da Hashimar ya ne sa abokan tafiyarsa suka jinjina masa. Amma abin mamaki shi kuma sarkin yaƙi zafar. Bai nuna komai ba kuma bai nuna wata alama ta jinjina ga sadauki Hashimar ba. Duk da cewa sadauki Hashimar ya ceci sarkin yaƙi zafar ne, kuma duk wannan haɗari da sadauki Hashimar ya shiga saboda sarkin yaƙi zafar ne a ƙarshe ma dai sarkin yaƙi zafar sai ya nuna ɓacin ransa dangane da wannan al'amari sai shi kuwa aljani guzamu ya ce an gaida bardan sadauki domin kai ne ƙaraminsu kuma kai ne babbansu yana faɗin haka ya sure su ya watsa su a gadon bayansa inda suka hau hanya suka ci gaba da tafiya zuwa birnin nurul islam wannan shine abin da ya faru da sassadauki hashimar baya da suka fara doguwar tafiyarsu inda za su je su nemo abubuwan da za su sa su su mulki duniya. A can kuwa birnin Nurul Islam, bayan shiri na kowane ɓangare sun kammala shiryawa aka buga kugen yaƙi. Nan da nan kowane ɓangare suka zaburo suna ta kururuwa zuwa ɗaya ɓangaren abokan gabarsu. Idan banda ƙyallin takuba babu abin da kake iya gani da kuma nau'in sauran makamai na yaƙi. Wasu samfuran makaman ma baki ba zai taɓa iya ambato kalarsu ba. abin sai dai wanda ya gansu da idanuwansa haɗuwar su ke da wuya aka fara gwabzawa nan da nan rayuka suka fara hijira daga jikin masu su cikin ƙanƙanin lokaci kawuna suka fara shawagi a sararin samaniya tamkar wasu tsuntsaye Ƙarar fitar kibiyoyi ne da kuma haɗuwar takuba ya haddasa tartsatsin wuta mai tsananin gaske a sararin samaniyar gurin. Kafin ka ce me wannan an yi asarar rayuka masu ɗimbin yawa, jini kuwa banda kwarara babu abin da yake yi a tantagaryar gurin. Takubba kuwa sun rine sun yi jajir, tsakanin abokan adawa tsakani ya matuƙar tsanani, rintsi ya kai rintsi, ukuba ta kai ukuba, domin kuwa kowane ɓangare na abokan adawa babu wanda ba a yi masa ta'adi ba. Sarki Nawaz banda fille kan jama'a babu abin da yake yi, Hakika Sarki Nawaz ya nuna cewa tabbas shi jarumi ne, ya nuna jarumtarsa a fili. Sarki Nawaz ya nuna tsananin kishin ƙasarsa da kuma kishin al'ummarsa. Domin kuwa Sarki Nawaz shi shi kaɗai ya rikita su ya hautsana su a cikin wannan filin daga. Shi kaɗai sai da ya hana su sakewa. An ɗauki kimanin sa'o'i huɗu ana gwabza wannan mummunan yaƙi, inda daga bisani aka buga tambarin rabuwa. Kowa ya koma nashi ɓangare domin duhun dare ya riga ya fara. A can kuwa ɓangaren Sarki Makazu, hakika hankalinsu ya matuƙar tashi sosai, kasancewar yadda suka ga an yi musu mummunar barna. Sarki Makazu hankalinsa ya yi matuƙar tashi sosai akan wannan lamari. Domin kuwa ya fahimci cewa Sarki Nawaz da kuma Sarkin Yaƙin Nurul Islam su ne ƙusoshin wannan yaƙi. Sarki Makazu ya yi matuƙar damuwa akan ta'adin da aka yi musu, kuma duk da cewa sun lullunka su a yawa. An kashewa Sarki Makazu kimanin dakaru dubu tamanin, inda kuma sarki makazin bai kashe abin da ya kai dubu ashirin ba sarki makazu ya yi umarni a ware wata runduna ta zakakuran dakaru waɗanda za su zagaya ta bayan ganuwa su je su ɗauko gimbiya sharsila nan take aka ware wata runduna inda suka zagaya ta bayan ganuwar garin cikin sa'a suka je suka tarar da wata ƙofa 'yar ƙararrama ga dukkanin alamu wannan wata ƙofar fita ce amma ta sirri Daya daga cikin dakarun ne magana yake cewa yanzu ya za a yi da masu gadin wannan ƙofa Shin ta yaya za mu wuce ta wannan ƙofar ba tare da an gan mu ba? Ɗaya ne daga cikinsu ya ci gaba da magana yana faɗin, idan har muka ce yaƙi zami da su, to ku sani dukkanin mu da muka yi zai ruguje. Domin kuwa a garin fafatawar da zami da su abokan gaba za su iya jin me yake faruwa kuma su kawo masu ɗauki. Da zarar an yi haka, kun ga shikenan asirinmu ya tono. Shugaban tawagar Dakarun ne ya ankara da wani haske da yake kamawa mai kama da hasken fitila. Jiyawa ya ci gaba da magana inda yake gayawa abokan tafiyar tasa. Ai kamar wuta nake hange daga can, tana ci a can nesa ko? Ɗaya daga cikin abokan tafiyar nasa ne ya amsa masa cewa ƙwarai kuwa, wuta ce, ai tukunyar shayi ce ma a kai. Daga nan ne sai shugaban tawagar Dakarun ya ce, a nemo masa banjo. nan da nan kafin wani lokaci aka je aka nemo masa wannan abu da ke nema aka bashi shugaban nasu ya karɓa tare da basu umarnin su jira shi a nan yana zuwa cikin sanda ya ci gaba da tafiya har ya isa gurin ba tare da su waɗannan dakaru da suke gadi sun ji motsinsa ba cikin salo ya sami nasarar kama ɗaya daga cikin masu gadin inda ya rufe masa baki tare da riƙe hannayensa sannan ya sanya hannu ya murɗe masa wuya ji ka kiƙet nan take wuyan nasa ya yi wata 'yar ƙara ba tare da ya yi wani ihu ba mutumin nan ya faɗi a mace nan ne ya sami nasarar janwo gawar zuwa bayan wata bishiya da take kusa da gurin daga nan fa ya yi ƙoƙarin cire masa kayan da suke jikinsa inda shi ma ya cire nashi na asalin wanda ya zo da su ya ɗauki kayan wannan mataccen dakari ya saka a cikin jikinsa cikin hanzari yake yin al'amuransa inda ya sami nasarar ɗaukar gawar ya je jingine ta a wani guri inda ya kakkange ta da wasu gumaguman itatuwa. Ya kare shi ne ta yadda ko da abokan aikinsa sun tashi daga bacci ba za su iya ganin wannan gawa ba. Gama hakan ke da wuya ya fito daga cikin wannan guri, inda ya zo ya tsaya kan shi tsaye a gurin da wannan tukunyar shayi take. Amma waɗannan mutane ba su iya sun gane shi ba, kasancewar ya saka kaya irin nasu. ya daɗe yana nazarin waɗannan mutane duk da nazarin da yake yi na waɗannan mutane kuma hankalinsa yana kan wannan tukunyar shayi da tsaya a kanta can dai zuwa wani lokaci ya faki idansu tare da zuba musu wannan banjuru a cikin wannan shayi bayan wannan shugaban toga ya kammala wannan aiki nasa ne inda ya silale ba tare da sun sani ba ya nufi gurin da 'yan uwansa suke tafiyarsa ke da wuya waɗannan dakaru suka fara ɗiban wannan shayi suna sha Kuda suka sha wannan shayi suka ƙoshi cikin ƙanƙanin lokaci kowannensu ya tuntsire suka kama bacci bayan masu gadin sun kama bacci ne dakarun suka ɗunguma ya zuwa cikin garin suka wuce ba tare da waɗannan masu gadi sun sani ba kowannensu yana can yana ta famar sharara bacci wannan tawagar dakaru da ta ɗunguma ya zuwa cikin birnin nurul islam kai tsaye ba su dakata ko ina ba sai gidan sarki kasancewar cikin garin babu kowa garin tsid yake babu zirga-zirga yawancin mutane suna cikin gidajensu suna bacci babban kuskuren da sarki na uwa ya aikata shine da ya kwashe kusan rabin dakarun da suke gadin gambiya sharsila ya fita da su da ya san cewa abokan gaba za su yi masa wannan shigar sunkuru da sarki na nawaz bai aikata wannan al'amari ba a daidai lokacin da dakarun suka shiga gidan sarki sai suka riƙa yi musu ɗauki ɗaiɗai